اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم دوتن بيو وطن سفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبور دايد تليه ودى أربعين دعوكو الله تبارك وتعالى مكيه لكم يمنى داسي na duniya da lahira don sunayen sa muna cikin dai muktasar amma sharhin ta sai shafi ɗari arba'in da tara fasli za mu tashi salatul khawfi sallan tsoro wa sallan da ake yi a ainihin yaƙi wato cikin tsoro ko a yaƙi ko a gida ana yin sallan tsoro قال تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا wannan ainihin kusan za babu babin ya yi daidai da wani aya da muka gama na wasu mai mahimmancin sallah da kuma yin ko a yaƙi ne babu wani dama ce ba da daman a daina sallah Allah ce wai za ta rabtun fil ardi idan kun fita cikin duniya wato cikin ƙasa tafiya ta same ku musamman irin tafiya ta jihadi a alaikum jinahun babu laifi a gare ku wannan ban kasa ba ne ba an taɓa tsoro nuna sadati ko rage sallah a rage ayyukanta a rage raka'o'inta ana rage raka'o'inta hatta ayyukan ma aka rage da lokaci za ta kai a rage ruku'i da sujada in kirtum an yaftina kuma na kafaru idan ku bi tsoron kafirai na kafaru an yaftina ku wanda suka kasa kaɗina ba su cutar da ku za su fitine ku illal kafirina lallai kafirai kanu aduwan lakum maƙiya ne a gare ku maƙiya ne na addinin ku maƙiya ne na manzon ku kuma kewayen madina a farare babu koye-koye babu dongo babu wata-wata sai da haka nan ku kuma ku ci gaba dai sai inda haliyar da sai inda mutuwa ta zo to wannan kaga kasaran sallah kenan kuma wannan ya kawar da maganar da suke cewa littattafan fito littattafai ne ba aya ba hadisi sai ce kai ne dai baka san ayan ba baka san hadisin ba da ya kamata ka bi malaman ka da ka ga ayan da ka ga hadisin عن صالح بن خوات رضي الله عنه فيكما عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرقاء labarin ya same shi daga wani bawan Allah wanda ba faɗi sunansa ba rashin faɗin sunansa ba matsala da sahabi sahabbai gaba ɗayansu adalai ne duk da wasu ruwayoyi ma an faɗi shi domin ba shi ne a gaban mu ba mu saboda haka nan wannan mutum ya yi sallah tare da manzon Allah yau ma za ta riƙa a za ta riƙa za ta riƙa ya koci kan samu sunayensu wani lokaci daga aiki wani lokaci daga wani abu wani lokaci daga wuya da aka sha da ji da an riƙa yallaye wanda tafiya a ta tafiya ba ta kalmi kafa ta dinga faffashewa kila da za rana ya sa ake lullube kafa da lallai وكأن ذكرت صلاة الخوف wannan da shi magana din anna ta'ifatan kuffat ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam wa saffat ta'ifatun bi jahal adu arab biyu jama'a sun yi sahu da manzon Allah wancan kuma jama'a an ajiye su suna fuskantar majiya da kullum arna sun karanci musulmi yana shagalu a lokacin sallah da an ce lokacin sallah sai suke idan kuka tafi sallah sai muku mamaya to yayin da zai za ta mamaye ga mutane nan a zai kuma sallah ana yi wadda kawai kafiru saboda haka nan sai jama'a sai sahu tare da manzon Allah ɗaya jama'a sai sahu wajen maƙiyar fa salla billati ma'ahu sai ya sallah da tawagar da take tare da shi raka'a su da kasarwa ya raka daya sun da sabata ka'iman ya tsaya nan a tsaye kamar yadda bayani zai zo mana nan gaba ya tsaya a tsaye yana karatu ne ya yi dogon karatu musamman ina da tilawa ko ya tsaya ya dinga zuba du'a'i sai zai shiru kawai rana saƙe-saƙen yadda za a yi wa a tammo mole an fusihim su cikata sallar da kansu sai ta hira sai sallame mu a malikiya sun man sarrafa su tashi gaba ɗaya su tafi fa kafu jihar adomi ba wani wanda zai yi bidai ba wani wanda zai tafi sai zai huta ba wani wanda zai tafi kaza sai sai sai ne shab shab za a yi ta sai ba ake fa وجاءت الطائفة الأخرى سيرا جماعة فضل فصلى بهم الركعة في ركعة غدانس بترجي التي بكيت من صلاته ثم ثبت جالسا يتجب زمان زونين واتموا لانفسهم اولا روايه ستفكا زي كنسا زي كنسا زي كنسا سنة دعاء زي لعياكا عندنا غنوز الطائشة في الشكو شدما ثم سلم بهم في سلة نيدا نظر شم في غنوز الطائشة آه، آه، آه، في الشكو عمان دي لعي اه وثم الشكو ايكي نمكو سنة فنطاشة في الشكو وانسى نيكي قواتا كار اي روايه to wannan haka za a yi sallah kaga nan ba a ce a yi sallah jama'a guda biyu ba a'a wasu ke yi sallah wani wuri sai nan ana zaune lafiya ba tsoro ba komai kawai da wasu su ke su yi sallah a wani wuri su suna gadin takalmi sun har ba mu da tafahar da za mu gadin takalmi mu ba ai musamman mata zama wani jami'in ma wani abuwa dole ba dukkan mu taro sama da mutum kusan dubu wani lokacin a ce sai zan yi sallah a wani masallaci ko sai mana gadi su gari abun su Allah mai gadin kanmu na mu masu wasu da san irin fasahar da za mu yi amfani da wannan ai fasaha ce ta tsaro kuma sannan dole yadda shi ɓarawo yake tunanin zai zo ya ɗauka to ya kamata al'umma kuma su ci gaba da tunanin ya za a kama shi ruwa Allah ya bashi kai ma Allah baka gwada duka a taro a rasa ba ta kokwalin da za a samu a tafiya na dan taliki tunda wankan faɗa ne ma ana je ana kallo haka ce a ah, ci gaba da haka sai a raba jama'a ba zai yi abin ba sallah ɗaya za a yi kuma jam'i jam'in nan da ake alami lafiya ko da haya gaba za a yi shi illa in ta faɗi wannan dai da haka ba a raba ai sallah kuma wannan ko yana nuna mana wani abu ban da mahimmancin sallah ban da menene mu karan kan ba mu da bukata wani mutum ya sallah wani wuri zai mana dadi ba mu da bukata mu za mu san mai gadin da zamu yi kuma kwashe ta karta ko su kwashe kuma dubaran ba za a ce to ga dubara ba guda ɗaya ba ce ba gyara ba ta da adadi yau man biyo maka sanan jiki san za a biyo ma shi kenan in an yi abu da yan ne ya aka yi aka yi shi shi kenan ba da na bujiya shi sai a kafa shi gobe in yadda aka yi amfani da shi dubara da aka yi amfani da shi aka tsare to gobe in aka yi wani bana sai a juya bin yadda suke juyawa har ana na suna juya suna juya har dubu za su cika wata rana a damƙi mai ɗaukan takalmin ko a damƙi shi ne ya san ɗaukan mashin ko a damƙi shi ne ɗaukan motar amma ba za mu zauna mai shiru haka babu canzawa babu canza usulobi dole a canza usulobi to wannan dai shi ne asalin mm, kamar wani abu ne a zuciya ta da yake nin kai kai na farko shi a ciki amma da wannan ana maganar tsagwaron sallah ne da maganar ainihin tsaron ba wurin tsaron ma shi ne da zuwa ha hmm. tsoro eh eh eh a'a ah, ya tankanta eh halin da muka samu ai mu rayuwar ba za a canza da ba idan tafiya da aka yi ta kai kafaru to ka san ta kuma biyu idan ku tafiya ba kafar hudu za a yi idan misalin kamar irin tsoro tashin hankali da zai zo a gari kuna zama zaman ku sai ga wata fitina ta taso muku ana ga sunan ga sunan ga sunan ah, ga sunan ga sunan ko lokacin sallah ya yi ko zama nan jama'a sai a baje yaya za a yaya za a yi liman ya raba jama'a jama'a su koma bakin gari su ga inda za su shagalantar muna da yanar mutane mu an yi raka'a biyu kuma a gari ne daga wa'insa sai su janyo za su ɗauki sanduna su koma can wurin hadaya wanda ba su sallah ba su kuma a yi sallah da su in an yi sallah da su shi kenan su cika sai a yi abin nan raka biyu su cika abin nan raka biyu in ba sai biyu a haka za a yi ma'ana dai kawai maganan ka za a yi ta yadda hali ya kama idan a gida ne raka a hudu haka ga a yi ta hudu in a tafiya ne ta kai kasaru kasaru za a yi an kai martaban a yi kasaru shi gina za a yi kasaru shi gina na'am yanzu ne littafi ko ba komai ya nuna ya haska mana ko abin da za a yi ga aya ga hadisi yanzu abin da ake nema tantance kuma yadda za a yi aiki wanda duk abin da za a yi sai a tsare to me littafin a ka'idarsa da rubutun cikakke ne ya haɗu sai aka yi wani abu kamar sangot za a ce a zamani mun duba kamar wani zaure kafin za ka za ka shiga gida akwai zaure zaure nan shi zai fassara na abin da ke cikin gidan in kuma na zamani an yi wata lauha la'iha nan gidan nan akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza a ɗauko shi ɗan yi bayanin zaina da fa'ida kaza akwai kaza a shirya abubuwan da ke cikin ma'aikatar gaba ɗaya sai an lissafta su sai dai ba su kako ba daga nan a fara ɗauka ɗaya bayan ɗaya. Mun yi misali da asibiti, nan asibiti ne aka bude ba fiti ai magana ce shamila komai akwai ina da wuya komai akwai akwai fannin eh, mai ike da suna mata akwai fannin yara ƙanana akwai fannin manya-manya akwai fannin haƙori akwai fannin matsalan kunne akwai fannin kunne da hanci da waye wuri guda ɗaya ne akwai fannin ne kuma ɗaya ban sani ba ido ka wa wa'annan duka ba a za ga ne ce eh shi dai ke damun ka ka zo cikin kana iya shiga ce maka a ainihin ba maganan ido sai dai a baka shawara a baka shawara dingayin yin kaza dingayin yin kaza amma ka tafi cikin ido ga can sun san can kake da likita dan ba mu da likitan ido to saboda kanan haka don haka amma da gane ka ai na gani kuna da likitan ido da gane tukuna sannan na shigo to shi ne ake sama kan madakal lil mawdu a kago mashigan topic din fi ha al a wannan fasali mai albarka abinda za mu gani a ciki wato nan na manta ma bari ma fakin faɗa wani abu cewar akwai kamar misalin yadda shek abubakar mahmud gome kan yi Allah ta'ala ya ji kan shi. Kada rubutun ya yi irin abin da za ke wannan sura babban abu da suke koyarwa kaba, tana jinyan ba tana abunan kaza saboda haka nan ga inda ta sauka ba inda ke akwai amma ku je ni da ya zo kafin shiga cikin to yanzu za mu dufafi kaba. a yanzu kisa ka ba wannan kisa an faɗe ta a yanayi ba don haka alaƙan ta ana son kai alaƙan tashin kiyama ne ko ana alaƙan ana gargaɗin wajen dajin tarbiyya ne ko ana alaƙa da kaza ana alaƙa da amma ga wani ke karanta ayin mai sharhin bayanin din ya kawo kaza ya kawo kaza inda za a bi shi za a samu lallai fakam rabbul azhani ila ma'anil qur'ani kafin ka shiga cikin sai ga abun da zaka karanta asalin suran da kashin bayan abun da ake so a iya sannan kuma a cikin surar duk inda aka rufe labarin da aka yanko sai ce maka ga ka rana a gaba in ma labarin ana cikin labari ne sai da abu ya gitto wani gitto ya ce wannan abu gittowa ya amma asalin abun da ke cikin yau nan gittowa ya amma dai za an gitto shi daga nan ya tsaya an aje shi an asalin abun da ake kai kamar yadda nan ne ina tana in kawo alaƙar tsaro duk da dai yaƙi ne yana da alaƙa da tsaro duk da kake ce yaƙi tsaro ne to fi haka fasle a wannan fasle da zamu karanta ya da musabbafu mai littafi Allah ji kansa yana gabatar mana lima ba hefe salatul khawfi bincike binciken sallar tsoro fi siyaƙin mujabin a cikin irin wani ofilobi ta musamman da masu hadda don cin wannan kai ana so ɗalibin ilimi ya haddace wani littafi ƙashin baya na fikihu fikihun da inda ya ullo ɗan hanabila kai akwai littattafan fikihun su ɗan hanafiya kake akwai littattafan hanafiya in malikiya akwai kashin baya wanda littafin nan a takaice yake inda za ka haddace shi duk inda ka buɗa aka juya za ka hango wani ɓarɓashi. to don ka kafin nauyi ya yi maka yawa ya kamata ka yi haddan mustafa kai sa'a kuma a kwankwance maka shi a haɗa maka ka iya kwancewa ka iya haɗawa umaru kafin a je a fasa a tawa hmm? kafin a ba gajin ɗan daɗin a taba, an kuma Allah ya sa an wuce an yi karatu sosai masha Allah abin da ake nema kenan amma ko karatun ba su samu ba abin ya fakara ya gagara to ka tafa da tafa ka da ce ka ta gida to ni dai ban yi karatu ba amma dai na haddasa muktasar duk wani kwanan da wanda bawa da ke cikin muktasar to dai na gaga ni ban ga wani wuri ne wahala ba amma dai a kawo in akwai dan aiki ba dan aiki dan aiki ba yawa yadda kalmomin a suke ka ga duk da zan raka da sai ne abin da rage maka sai ka bi ka dan ka bana kwance ma an ka dauki kalma da za a kwance ka an ka dauki kalma zai tsaya a kwance ka na an dauki kalma ka ba tsaya a kwance a wanke a hada maka ka hada ka iya kwancewa ka hada to a wuce ba sauri ake ba in kai sauri za ka yi dako ne sai da kana ice a figa takaitatta ga larabcin ba wahala bada'an min kaifiyati ada'iha farawa da siffan yadda za a ba wannan sallar wantiha'an zai karkare da lubbat ilatiha da abubuwan da ke bata sallar murattabatan a tsere shi ma ba shi ba mai sharhi ya tsakka farkon karafe ya tsakka karshe ya haɗa ya kwanke mata ganin ta ya haɗa da na ya fara a gona dalla-dalla ya fara da sallah sai fiye ya da da na ya kare. abubuwan da ke bata sallah ta an gama ba kawai ka ɗauki littafin ka ka tafi gida wannan babin ka iya shi hmm? ko da za ka dai ce ka yi in an tashi daga nan zo ka je ka je wajen masu da Allah ka ta sauƙin nan sai ka sayo don gano don da wahala Allah ka sa ka ƙyama na shi mai littafin ya iya yawa ya ta shi ita da shi nan kal'atu أولا فرق دي إنك دي وفرق للتافي بدأ ببيان يا فارو دا بيان أن السنة في مشروعية صلاة الخوف للي سنة ني وجن حالك سن صلى نصت على القتال فكما أصلي سنة أصلت أو نصت أني تني على القتال الجائز أكن ياكي ده حالتها ya haɗa aje wani abu ya yaƙi zai halatta hmm, ta akwai wanda ba halatta ba hmm? ba ku zumar mukhalafa ka ga ya fara ko aiki kan da dole ne ai haka bala alal qitalil muharrami ba ya da ya haramta ba wanda suka tafi yaƙin da bai halatta ba za su halaka faru Allah ya hana masu to kenan ma za a yi mana bayanin yaƙin da ya halatta a ciki kenan da yaƙin da ya halatta ba sauran dai wannan magana mu bi a littafin mun samu bayanin ka saniyan na biyu da fi masailin muktasarin da cikin wasu ta takaitattu bayan ta talat eh, ba da talat sulusul mawdu ma ku? أو في مسائل مختصرة وفي مسائل مختصرة بعدها ده مسألة لي ده يصبح باينتا قالت سيف الموضوع وانت تدك اكم موضوعين عايز او شرح شرح ندك تفصيلي كيفية صلاة الخوف جدا حقيقة ان سلن اوران يد رأيتا بتقسيم المجاهدين على مجاهدين الى فريقين jama'a biyu wassalatu bihim da kuma yadda za a yi sallah da su wahidan ba'da afa kama nassa ala zalika alquran was sunnah salisan abu na uku da za mu samu a littafin wa arada ba'daha li hukumi salatul muqatilina sai ya kawo mana bayan wancan kaifiya hukuncin sallan mayaka da imamai ne sun yi sallah da limamai biyu ko ba za su yi ba wannan sai mun bayani aw ba'dahum bi imamin zafin a fazazan. wasu su yi sallah da liban, wasu su yi guda guda wannan duka ma ji a ciki in mun rufe A Rabi'an na hudu in mana kalna ila rufe fim Wannan muka tashi daga wannan ruwa ga wani sauƙin. Wai ya ƙin kano ya taƙerar huɗu Sala. Halarci ya fi jinkin tasa. An ana takan fama, aka fi son kisa ya halarci jinkin tasa. Inda ya yi ta Daniel Kitali, inda ya ƙin ya sauri. to inda dama a jinkirta ta har zuwa ƙarshe wato kafin mukawama ainihin ha a samu a ya tsaya daga mm, fito na fito ɗin ala jami'ihim kowa ya gaji kowa na nema ya huta ana tafiya wurin hoto musulmai maza ya sai sallah nan a kullum musulmi bai rabuwa da Allah yana tare da Allah a aiki yana tare da Allah a hutu yana tare da Allah a bacci yana tare da Allah ainihin zuwa ga Allah don Allah saboda Allah haka rayuwar musulmi kamata ta kasance ba ka da lokacin hutu ba ka da lokacin jin kiɗa ba ka da lokacin kallo ba ka da awa aikin ibada ka ce a komai kuma idan kana nan kan umarnin Allah tunanin kana nan kan umarnin Allah hamisan abu na biyar a wurin a nan cike za a samu kuma wa akhiran rukhsatu adaihi musallata ima'an halaccin su sallan da nuni ala ayi halin kanu nan kenan ya aka yi ana gudu za a yi ta ana fanke za a yi ta ana tafe za a yi ta ana arangama za a yi ta ta riga ta faɗo ba za mu ta wuce da isa aka ce waccan sallar da suka jinkirta ina ga da safe ne ko ah, wanda a faɗan handak kafin a saukar da salatu kaufi ne wanda ba sai azhar ba ba sai la'asar ba ba sai ba ba sai isha'i ba da isha'i ta shiga umar ya zaina la'antar mushrikai matsiya ta yi kullum ma ba samu yi ba don samu azafin da ya rasu zaki ni ba ban yi ba harshe ta waje aka gangara rafi ta gangalon an jin har lokaci abin ya ba za ka gangara rafi aka yi alwala aka kira aka yi azana aka yi kama aka yi la'afa aka yi magarbi aka yi shayi ila'an to lokacin nan sallar yaƙi ba ta ba to saboda haka nan haka nan an yi sauki a jinkirta ta a kasance lokaci zai ke kawai kuwa sai ake yi tashi tunda sun tuni liman da yara mutane a yi fada fa ashara ila anna zalika yakunu inda hamatil aduwi inda kafire suka mamaye mutane faja'a inda ba a aune ba har riga sun shiga mutane abin ya kwabe kawai kuma kawai neman wadda za a yi ake lokacin kawai sai a haka tunda ba dole ka sha ba da kullum ana son ka mutu ba imaninka yanzu ka ga me ya uzurin wanda ke kwanci asibiti kana lafiya lau babu kana cikin fanka in kana son fanka ko kana kwanci kalla a kan gado shi ke dan karshen ta sai masu dubiya su su kewaye ka shi ma an ga an kewaye ka da abin da ake samu sai ka suka zauna tare da kai suka gaba mai kawo sadaka watsa ya tashi da wasu barka da biyan ake yi yana can ya samu sauki amma akwai masu kawo sadaka yalla da rina ke lalace sama hakan malami ko kwanan can na labari wani aboki na dabai da lafiya sai mata sa suka yi faɗa da juna ke ke kenan komai za a kawo gidanki za a kawo mu za a kawo gidanmu sai kuma sai ka je kanka ka kwata ka dawo saboda za a kawo sadaka in an kawo lemo lemo in an kawo ayaba ayaba ba ta yi kasa in ban da mutane su hau kan kasa ce abinci ba wasu da aikin da kake su taimake ka aikin da kake yi kyau ah. su zai hau kan kasa ce abinci to a kai da kasan haka ya za yi warke in yi warke to ina za a dinga harmu a iya daɗa shi lafiya sai ya gari kasan nai, an ce ba ka da ta ta da na rabu kuma dai a salin da ba da an dama ba kuma ya san yadda rashin da kansa amma in ba ka da lafiyar nan to na ta abuwa za a ce in kuma ba komai kuma ta kama gaban shi tun ki ka kama Allah in ka da lafiya ka mata Wani wannan abokan da suke zuwa wurin ka sai sun ja maka ka mutu ba da imani ba je dai zaka mutu ana cin nama mutane don za su kokarin da alama da ka dama kuma za a dada da maka ba sai an zagi bakinka kuma ya kai kai lokacin da mutu bakin shi ba za ka cika da imani لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنا لا سبحان الله sai ma musu da ba Ina ka da a lokacin. Wajen na ba za ki wasu wani in ya kwanta shi lafiya ba, dubo shi ba haushi ke ji. An hali kana son taimakon su da wani abu, ka san yadda za ka ce, wannan ɗan tun da ka san shi bai. me yake bukata sai ka san yadda za a kaje ka taimaka masa da abin da za ka taimaka masa amma ka je ka zauna ka dame shi da surutu kila mutuwa zai to wanda zai mutu ka bacce wa gyara su da ubangijinsa gaskiya ne da sun gada ka wannan ya zo ya duba ka wancan ya zo ya duba ka ce a wannan maganin mai kyau za a bashi mai kyau za a bashi mai kyan na talakawa ɗari biyu a irin na sa'aduwa dubu biyu ne yanzu da za ka je mura za ka sa ce ma dubu ashirin mura alhali akwai maganin ɗari biyu biyu suna kallon rigar ka suka kalli mai ɗin kai to wannan matsayaci kuma ba kula gida ya fi yare ki Ko kwanta da irin naku na an yi wani abun nan ya dinga ɗauko manya-manyan kwalaye kwaya biyu ne a ciki ko kwalin ne maganin to haka subhanallah a zai izin da zai dubo ka kuma kai tona ma daga inda kake ai kuna sabi ba na rikici a gidanka mutum ke ja san sabon lokaci abin dole wannan malam ka san yadda za ka yi ka yi magani irin wa'annan abubuwa mutanen ba su kare ba su na kara ma komai a yi su kara gama masifa fadisar ko قرئ على من سبق جملة من الرخصة يعني قرئ على ما سبق على لما أبن إجاباتنا جملة من من جملة فوق ثم ya taso tun da an gaba sauki ne ta akwai wani reshe daga saukin misali jawabul mashi a da hamal adu kenan ya halatta aika ya halatta a ja ciki warrakansa ya halatta a gado ba magana alƙibla ko yan baka yi akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى كي كشي نرزورا نسوكي قل هو الله أحد الله الصمد لن يلد ولن يولد ولن يكن كفوا أحد كل جنجل نلوكة نكاير كله فلا حول كما سمع الله لمن حمده بفضل الله بقبيل لي الله أكبر لنا في بدني الله أكبر زماني الله أكبر لنا في بدني كما فكر لك الله أكبر في كواني أما بدو كتي إيمان وشين إيمان إذا أنا طورنا إيمان إيمان kai ya ba hannu hannuwa kan gwiwa ha ina kana rike da sandaka na saboda baka sani wakilo za ka je kasar da wani wurin ya yi cikowa ba inda za ka kai amfani da sandaka sannan kai ta hiyanka ta sallame ka yi shi ka rabbi gifili rabbi gifili ko ne zo ne abu kon tsane ka ba damuwa hmm? Bayan an ba da farilla an ba ka bari ba yana tsaya to ya za a ce mutum yana kwance a asibiti bai yi sallah ba ya kun bai yi wannan shine bambancin asibitin musulmi da asibitin yan duniya da asibitin kafirai in dai na musulmi ne ana ce maka lokacin sallah ta zaha a bi gado gado assalamu alaikum hajji an yi sallah likita ne zai iya shiga kaina. an yi sallah kuwa an kira sallah lokacin sai a tashi a roƙe Allah a roƙe Allah a sauke farali yaya wannan yaron ya yi sallah ha bai sallah ba jiki ake ta kuma ta sai mama wanda dama ya san cewa ciwon kaza ne ko sai da don take ba wani ɗan kwando nan da ke da fita a ciki yana ɗakuwa a wannan sanyi pneumonia ne ɗan kwaza masa ruwa ga ya shi can ko ga karatun a yi masa taimama an ma masa yadda ake taimama sun yi a yi a ban iya ba ban taɓa ganin ban yadda ake ba ce to shi kenan daga likitan hissan wa ma'ana likitan duniya likitan lahira to haka ba ai ba wahala haka ba ke. idan ka kaɗe mana yaro wannan a shafa fiska. Ko ga alakar kaɗe a shafa hannun a shafa wannan a shafa wannan a shafa wannan shi kenan sai ya sallah zai iya zama ba ko ta yana iya zama a yanzu ma ya zana ta wadanda da shi ya kalli alƙibla nosa sun gani za a tafi ta zaya lokacin duk sallah in ta yi waya. kewaya yasa dole aka gace sai da wanda za a ce mai gudanarwa tutun yana nan tun da waɗannan ma'aikatan nan in ba da zaunan ba in ba da sa ido ba in ba da sa ido ba dole a samu wanda shi na zaune ne yana da fada a ji zai sa a kore ka zai sa a yanke makuɗi zai iya cimma ka mutunci sai dai ba a san faɗin kalman ba ma karatu ne domin mene ne ba a yafe wa irin nan suka yabo ba a yafe masu ta farko suna cikin hadari kamar misali ne mu a malaman makaranta ya tun da zai makaranta da ke maka ya hakuri wallahi ban samu zuwa ba wallahi ban samu zuwa ba wannan lura ne ya same ni Allah dai zai kake dan Allah ya hakuri ce ba za a yi hakuri ba kawai sai a sa masa jan biyu a sunan shi in aka samu uku to kasan ana rike da kai ne lalura a nan da duk aka samu mai kuma kaza ka bar korin hankali an baka ka ci gaba da zama ba a samu ne ba amma kana da hankalin ka kalli layin kowa da ja a layin kowa ba ja amma naka ja ya bi shi ai wani wahala ranar da za a rage jama'a kai ne an tara kamar awwal sai dai in makarantar mai tabbata ta mutunce ba amma dai ta ka sai ka samu da zaka kenan to yaro ya za a da yara an ce guda ka ba kai ka ki zuwa baka ba kuma ba a da wani sai kuma ba zai yi ba sai ka turo ka ce ga wane nan ba da ke mu wane da mu san shi ba kai muka sani wane ya iya koyarwa kai muka sani muka yaba da iyawanka zo ka koyar amma kawai ka turo mana wani ba mu san shi ba shi ma ya ce kai maka wani da kautu kuma ka yi laifi dole ka rubuta mana dalilin da yasa ka yaka in aka kara ɗaya biyu in ma za ta kai da makarantar ta ko da makarantar na alheri kun da sauran cin amanan mutane ne abin ba zai yi ba to balle asibiti lattin minti ɗaya in sai dole ne hukunta ka dole ne to haka ne ba muke ya halatta a yi tafiya ya halatta a yi gudu ya halatta a yi suka yi duka ma wal kalam ya kamata a yi magana ta duniya ta cikin an ana wunan ba wunan ba wane bayan ka wane ya kamata abin tsinka wane kafa wane haura sun ta ka ya faɗi ya faɗi ba faɗa ba faɗa ce ba ya ce maliki yau mu dini kake wani bayan ka iya kana abubu wa iya kana sa'i dina sarata da mutaƙi su za ka tarkana abin ka ya halatta Sai, hmm? eh. ah, a aika imama ba magana tsarki yayi, kai mama kuma ai ta ɓaci, tunda ba rashin rashin taɓa ruwa ne ba, yanzu idan misali in karyewa ya mene menene ka ga za a yi masa tsarki ya ta ganin za a yi masa alwala ne inda alwala za a yi masa shi ne za a ce za a yi masa tsarki amma wannan ba zai taɓa ruwa ba kila da aka tashi ma da yi abun nan gogewa aka yi gudun ruwan zai masa illa amma inda dama ko za a ɗimama ruwa a yi masa abun nan zai iya ɗaukar ɗimamawa shi kenan sai ɗimamawa ya yi masa alwala amma in a ce ai ku bari ruwa ya taɓa shi sai ta ba komai a don haka yi masa kaza ne eh, a wannan ai masu tutar salini shi wani ai ba ta muma ne ba kulura za a masa za a wanke in an wanke da shi kenan daga nan har ya zama sallah ko ya zo ba komai kamar mai istihala ne sai dai a ne abin da za ta shiga wurin kawai ta inda zai dinga taro na ko gashi nan ma akwai hikima yana roba wannan yana sallah yana diga babu komai in ma ta tsawo yana diga a jikin abun nan sa ne bai kai samu ta roba ba sai samu auduga da auduga zo a raha da yawa ana sa auduga duka abun da zai dinga diga ya dinga diga cikin sallah shi ta bace sai sallah wani shi sai dai wannan ana sa duk sallah ya sace alwala تابعا ثم أشار إلى أن صلاة الخوف دجنا ينونا منا أتكي لكتاف فضام ذوم جاني صلى الصروف تكون فقط عند الخوف هذا سيقولون أو مداهمة العدو خوفا ومجيا فإذا عاد الأمر إذا أمنتي يدعو واستقبل قومي كنت صلوا صلاة أمني a yi kashe kashe tsube tsube sai an tabbatar da ainihin abu ya abin nan ne kuma wanda ba ma aka ga ba wani matsala kawai inda dai illa matsala ta wacce ba ta wuce da komai zai faru to kawai za a yi ta sallah aminci illa ɗan tsaron da za a yi ba zai zama da yawa ba ثامنا وأفتى لمن فتوى بأن صلاة الخوف ita wannan sallan da ake magana sallan tsoro awal irtihami ko cakuɗewa da faɗa na ta in an yi ta ba a fake ta kai fa ma kanar halu wanda mai sauƙaƙawa ne لا wannan aya ta ke aiki. لن أتي ونا آياتك أيكي تعفي أم أطلع ترى وختم الفصل عن كركر فصل بمسألتين tata'allaqani suna da alaka bi ahwali tabbatu fi hasala da wasu halayen da sallah na ɓace a cikin su sallar tsoron din da sanara tafsilaha za mu ga ɗaya ɗaya a cikin bayani fi sharhi masa'il lahiqan za a sha karatu da bukatan wannan karatu. iya kasar bukatan sannan mutum ya da bai san addininsa ala ra'asu dinihi afala a azamul ibadati kuma irin wayannan abubuwa sun iya samun mutum a kowane zamani ya kuma mutum da san inda zai tsinci kansa ba wanda ya tanadi ba mamaki wata rana kaga Allah ya wurga ka wani wuri ana tambayan ga ya za a yi kaza ya za a yi kuwa na je an ce ba aikuwa ka ba ne aikuwa ka ba ne ko ce ma unguma raga ma kai sai ma ka duba ka duba ka ga gaskiya ne ba fa irin ka wanda a wanda ka fahimce bi yanzu babu wanda zai so ni eh to mu je dalin bara ba eh na na kama karshe kenan wa katamal fatla babin gaba ɗaya karkare shi bi mas'alataini مسألة لديه حتى الله كان بأحوالي سلسنا دا علاقة دا وصياني تدخلوا الصلاة فيها إلا خوفهم كده أي وزباء أبو وني أبو أتكنا ما خوفه وسنرى تفصيلها في شرح المسألة في شرح المسائل لاحقا ينظر قدن يبسي مدبعك كيف يبقى قدن يبن تقعي سيوان تقعي سيوان بعد قال لي تعرفين تعريفي بقى تعريف الخوف شو قلنا القرآن ليش إيه أحكم يا أبونا بركي كم يا أبونا هذا إياك كم يا أبونا هذا سعيد كم تأني شيء يبدأ الله يدارا المقصود بصلاة الخوف تلك التي تؤدى في زمن الحرب ita ce sallar nan da ake yin ta lokacin fada cikin zamanin faɗa wa inda muwajahatul adu lokacin da ake gaba da gaba da makiya tun da faɗa da makiya ba za a daina ta har duniya ta ƙare tun da duniya gaskiya da ƙarya wanda bai ƙara da wani ba to sai da kwanan faɗin kuwa kun gaskiya in kuwa karkariya da yawan yi faɗa وهي تختلف تماما عن الصلوات في الأهوال العادية عادية عادية tana sabawa cikakken sabawa daga halayen sallah a gida ta al'ada bima fiha min min tarhisi wa tafhili saboda abubuwan da ke cikin ta na sauƙaƙawa da yassarawa lidalika ta abin sattul alkhafi shi isa aka ce mata sallan tsoro kuma salam ai wannan ba ta tsoro ce ba ko kana nufin tsoron abin nan ba ba abin nan ba sai ka je abujan ka saboda ina ne yanzu abuja duka awa nawa ne zuwa abuja awa biyu to wanda sallar ta za ta yi ka tashi daga sallar la'afar zuwa abuja ka je abuja kafin biyar kana abuja ko kafin shida kana abuja hmm? eh da rana sai kamar yanzu da azar ɗin ta yi har zuwa ƙarfe uku sallar azar ne man ba za ka sallar mota ba

bidi'a kai a tafiya ka bidi'a ku kai a tafiya ku shi kenan ku za ku ta ganin bidi'a daga tashi ka ka kama hanya daga katsina ko da kano ka kama hanya ka tafi inu eh, in za ku tafi ku tafi a group haka annabi mutum ɗaya kama hanya tafi shaidani ne mutum biyu shaidanu ne karancin mai tafiya mutum uku sannan kuma sunan manzon Allah har yanzu kwafa shugaba a cikin ku shugaban shi wilaya ba nyamuri ayin nyamuri yanzu kwafa in kai kuma su kwafa in kai kuma zuwa da ka'ida da zuwa kafin a tashi to mu za mu je inugu kuma mun san awa kaza ne zuwa inugu don haka nan muna son za ka sauka a ka ba. sau da in an tafi lami lafiya da lokaci kaza kana da kaza za ka tsaya in ka je wuri kaza za ka tsaya da gudu za su ce an gama har masallaci sai sun mutu a tashoshin su to amma ba ruwan ka da dan uwanka dan uwanka kana so ma ka laba ba ka gudu ka je ka same shi ka zo da kaya bai bai sani ba to ba dole wani tun da samun kuma iyaka ba ba ran da za ku gyara sai da kai halin ku a ganga ba maudu'i ne ba mauna amsa dole ba kai ta saboda tana da mahimmanci kasan nan ba inda za ka nuna kana da bukatan addini ka dafa yanzu su ba ka gani in kana shiga motocinsu duk gudun da yake akwai tashar da in yi jefe ya zauna in ka ga tashar ba abin da za ka ji in ban da du'a ƙwai sai wa'azobi sai menene ko ka ci abinci ko ka ci abinci ma za ka nemi direban ka rafa shi yadda ka san kana saudiya wajen ƙa'ida za ka neme shi ka rasa lokacin da suka fasa yayi sannan neme kwace moce domin kuma da ba ku ɗaukar addinin ku da mahimmanci kawai kai kai ka je ta sa ka shiga mota ka zama kuma ba wani abu ne mutum da ba rashin zama a irin karatun sosai inda al'umma za su tsara rayuwarsu motocin nan da suke sauka nan din nan union suna da daman su ma su tsara addinin su su ma musulmai najeriya mun fi yawa a lissafin ƙarya ma sittin bisa ɗari musulmai ne sauran ƙarna ne suke arba'in ɗin sai mu ɗauki na babban namu shi ke na annan yake sai kasar da sake tuba ka sallah ba duk da gashi ko a aikata aikata ma da rashin magana to abdullahi hakun farko uku kuma kuna zuwa kun sako akwai kwarjini a shugabanci ka je ka ce ba wanda kusa sai an yi kasa da wani ka ce nasara amma ka ce da shi goma mu nan a wanda ku shi kenan in kai shi ba ka ce ai an gaba kan hmm. gina to a ɗauka ma wannan ɗin ke amma akwai rashin magana sallah ba su dami mu bane ba sai dai ana son a kawo don na kasa abin nan wannan ba zai haɗa mu faɗa ba ba wanda abin da zai haɗa mu ya yana nan kuma sai ban mun za a je kai amma wannan muka tsaya muka tsaya muka ɗauki addinin mu da muhimmanci ga ba abin nan muddin aka ce ga shugaban ku ya tsaya a baya ya zai gabatar da kansa ni ne wani ni ne kaza malam da gudu za a yi maku abin da wani lokacin mun kuka sai a yi sallar wani ne bahaushin zai tashi a bayan ka ya ce ma bahaushin kan ce ma musulmi din da na faɗin bahaushin musulmi ne zai ne ke ce ka kalla kai ka kuwa sallar kana sallar kuma ne mun je ta bayan mata ba shan da daga gare mu ka yi kokari ka tsaya ka fahimtar da al'umma ka mu gyara inda za mu samu alƙoƙan ba ko ina suke amma muna zuba muna magana tafiya ne ba وهي تختلف تماما كو عن الصلوات في الأهوال العادية بما فيها من ترخيص وتسهيل سيدنا جمعنا لذلك أضيفت إلى الخوف في إسعك كما تسلم صوره الذي هو ضد الأمن ومن يا جمع جاء منع منك كتير duk da haka a ka'idan malamai gwanaye idan misalin aka ce maka an gama tafik za a shiga wani tafik har ko shekara za ta wuce in an gama shekara za a shiga shekarar gaba a farko sai muku talhisin abin da ya gabata an nuna alakan darasin da za a yi na bana da alakan darasin bara darasin nan ba sabo ne ba tsorawa za a yi alaƙar inda suka zama ya dace daga kaza ko kaza shi wannan babu da kake gani na sana ba ana fa in ka ga dama ka ajiye kaza ba in ka ga dama ka ajiye kaza ba abu ne shiryayye dole daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza illa ana samun bambanci daga mazhaban ba a mazhaba kaza su ka'idan sai an yi kaza da ai kaza amma za a ba ka ba sai an ajiye babi kaza sannan za a ajiye babi kaza kome karancin karatun da aka sa nauyin sa da sai mu duba wanne babi ne ce eh hmm? safari ne a ya bude da shi ta le kwa ma kuma Allah da zata da zai ba <laughs> jimba ne sai eh, ne ba za ku da shi ba ku da shi ba saboda haka nan dole littafi dama kama a ka zauna a faɗake a shirye za ka amsa ko cikin tambaya sai da kanan sallan juma'a ta kare da haka nan aka duba me ya kamata a tsoro dole ba sallar da ta fi kama da ta juma'a sai dai sallan yaƙi ba haka suke yin abubuwa kaga an kama sallar juma'a kaga da sallar juma'a ta saba da sauran salloli ga ta da jam'i ne ga da amma tana da abubuwan da sauran salloli ba su da shi to ita ma wannan ta saba da sauran salloli don ya kamata a jiro su gaba daya an gama wannan sai wannan amma dai mu ga za mu ga abin da zai ce amma dai muhimmi da babin in ka gama babi kaza za ka shiga babi kafa. da za ka duba babin da ya gabata yana da alaka da babin da ya zo to yadda za ka samu ka har a sassan duk da karatun haka yake tafiya a farke a farke daga wannan sai wannan silsila ne ta tashabahu salatul khawfi sallan tsoro ta so ta yi kama a salatul jumu'at fi amraini a abubuwa guda biyu al'awwal li istiraqil jama'ati fihi ma wanda Fallar juma'a an sharɗanta mai ita da suna eh, jam'i a cikinta to ai salatul khawfi ma baka yin ta kai kaɗai. kaga suna da alaƙa da juna eh, ya dace to a kawo ta ya dace a kawo salatar kawai a kawo salatar kawai jama'a ta abu na biyu. نبي أن salatar juma'a. Sallar juma'a غايرت صفة الصلوات الأخرى تافاقا دا صورا صلوا لي وكذلك صلاة الخوف أي صلى الأرومة حكمي غايرت الصلوات الخمس في الأحوال العادية على إلى العادة دون هكا يداتي داك جمع صلى الجمعة أقول صلاة الخوف سنة دا علاقة بالأبيو إلى أن هو مضى على وصول ولهذا عقب صلاة الجمعة دون أولا صلاة الجمعة بصلاة الخوف أكبر صلاة الجمعة بصلاة أولا وآخرها وأخرها وآخرها عنها لشدة تغيرها وأخرها عنها فأكد جدا صلى الجمعة أولا دقى صلى الجمعة an jin ta da shidda ta ta zayyuri ta saboda tsananin sabawanta don da sabawan sallan tsoro ta fi sabawa daga jimma jimma ta fi kama da sauran sabbi to sai aka fara aka fara da wanda ta saba kaɗan aka zo da wanda ta saba da yawa to ko kuma haka ka'idan koyarwa yake ana farawa daga mara wuya sai aka yi da mai wuyan wa ibahatin malam yubah da gairihi halattar da abin da ba halattar da wani sa ba min katil imami kaga har ana ya rabu da lima a sallah kuma ba ta ba wani hawaye to kafin dai a shiga wancan babi dai ana kalaila cewa da ganin nan ya kewaye babin ya abin nan ɗinsa ya ƙi diddige shi ya shiga ya fita ya dawo akan babin yace a kafa mu ba ta kawo ma kashe kashe kallan sallan ai iri iri ce salatul khawfi naw'ani al-awwal an yakunu fi shiddati al harbi wal bayna al fi'atayn azamu cikin tsananin fada da da yawa tsakanin jama'a guda biyu abun ya kaure fito na fatan ya tsanani ba kuwa khawfun yamna min imkani hay'ati salati wannan tsoro ne zai hana siffan sallah ko eh? kammala siffan sallah fatu'akhkharu as-salat sai a jinkirta sallah nan da kuma bizalika hatta ya yukhafa fawata waqtiha sai an ji tsoron kubucewanta to an ji tsoron za ta kubuce to shi kenan dole sai a yi ta a halin da ya samu هذا واحد الثاني ندعو أن يحضر وقت الصلاة لو كان صلى يذوق والعدو في مقابلته مكيا ناتكاته ولا يمكنهم أن يصلوا بأجمعهم ba zai yiwu ba sai sallah gaba ɗaya saboda ga maƙiyan nan ana cikin fito na fito ana kan ɗauki ba daɗi saboda sanan domin ana cikin wannan tsoron nan ɗauki ba daɗi kadi khadi'atul adwi tsoron yaudaran maƙiyan kuma suna iya shirya wani abu kafin a farga da haka an riga an illantu. فينقسمون إلى فئتين ويصلون الجماعة بعد أخرى جماعة باين جماعة wannan a takaice shi ne abin da ke cikin falatul kofi ko kuma na wannan littafin babin da ke gabanmu ba babi kaga nan zuwa a babi a wannan zai haddatu ko idris na eh baji za ka ji ai wannan ne kake ya ce duk za ka samu a ciki ba an haka ma ba ga irin yadda yana ne hafta ma mai aka ce fiya ba za wata ba ka bi shi sau da ƙafa. sannan ko da an yi wannan kada ka yi fashi don karshenta za a haska duk bayanin da za a nan bayan bayanin da shi rire za a yi ɗan abin da ya sauƙaƙa ne a nan amma shi zai kwance magana gaba in an yi an gama ba a ji wani abu ya fito ba to lokacin a ce ina kaza ya makale rukhisa likitalin ja'izin amkana tarkuhu لبعض كسبهم وإن يجاه العدو أو على على دوابي أو على دوابهم كسبين ها؟ بالجبا؟ أنا بدي شيء منا بحنا ما شو بدي شاورا؟ كيف يجي أفعل هذا كم؟ كم كداو؟ كم كذا كذا أنا بدي كاوش an yi rangwame wa yaƙi ba kowanne yaƙi ba na halal halattacce rangwamen da aka yi ana da ba'am kana tarkuhu za a iya barin faɗan liba'abi da fashi ga sufan ƙarshe kenan da kawo za a iya barwa ɓangare su iya riƙe shi kasmo rangwamen da aka yi كذا نائب الفائز رخصة كذا القصب هم كنا آه، رخصة لقتال جائز أمكن تركه لبعض خصمهم في عرب صبيو ومن لبا بيو هو ان جاه العدو كودا عينه أذابون ما يكن لي كودا ما يكن القبلة sau da ba magana a ce a ah, to ai sallah gaba da kai a rama ya fi au ala da wa bin ko suna kan dabbarin su ne da araba kishi mai du wannan an yi rangwame sai dai wannan rangwamen rukhsa da ake magana eh, sunna ne ya wuce rukhsa sunna ne abin yadda za mu gani domin ruksa abin da ba suna ba sauƙi aka yi asali bai halarta ba wannan kenan hmm. eh duk a sallah mayakan ana yin taho akan dabbobi akwai da ya taɓa shi ba da ma a farko kawai jira dabbobi ba ta hana fare da dabbobi ba a yi dabbobin ne babu ba mu da doki masu doki a su a cikin mu nan ba a fi ɗari biyu ba eh, hamsin sai zai ce wanda taɓa hawa a doki nan wanda ba su taɓa hawa ba sun fi yawa daga wanda suka taɓa hawa Eh? Eh? eh. eh to ka ai mashina ba yawa a wajen faɗa yin faɗa ya faɗa tun da mashina ba su sarrafuwa kuma da doke zai sarrafu eh mashina ba su sarrafuwa da mashin ma za ka fitin kafa ka kafa jawabi kismai wa allamahum to kafin a je wajen abin nan sannan shi ne dan komandan dan kuma ya sa limaminsa to zai sanar da su sallar na kwallo sai ne zaman kanta zai zama zai ainihin koya musu sallar to ga irin sallar da za a yi kaga sun iya sallar to amma sallar nau'i nau'i ce ga irin sallar da za a yi da kana kaza kaza kaza da da za a yi wani ya tawaga kaza da kaza runduna kaza da taliya kaza runduna kaza kanana kananan kashe kashen nan ku mutum ko kuma kaza da kaza da kaza su zauna in an yi kaza za a yi kaza a sake jaddadawa saboda eh, haka ana samun gafalallu duk in kaza ta rufe zai makaranta ma an asauke wannan wasalla bi azamin wa iqamatin don kada ya san da ya abu za a yi sallah nan da ikama da kiran sallah da ikama ba abin da za a bari bil'ula tawagan farko fitna iya a sallah da raka biyu an fanka kaɗan zai bayyana tawagan farko ainihin idan misalin sallah da raka biyu ne abin da zai sallata raka a bil'ula raka'atan fi sana'iyya shikenan wa illa shikenan kaga raka'an farko kaga ne ba sai an ce ta biyan sai ta yi kaza ba da ana magana ne da fakihai sauran kawai da ka gano su muktasar ne kayan hadda ne kaga da yake da suna raka'a bisa ko da kana raka daya hawa za ya raka daya da liman ya raka daya da nan da ma riga ya ga musu ainihin sai ta cika da kawo musu su ba su karɓi wurin ya wurin yaki wa'in kan su zo su kambara shi kuma liman ainihin ya karasa da su har ya zo sallama da su to in raka an ba su na iya ba sai ba wa illa kawai ya wadatar in lan takun sama'iyya kenan a ta ne in farko zai raka biyu da su ko da ta uku ne ne uku ne ya ka bi sai wannan ba ta an ga maka mai uku ba da dai an ce maka an ne mai hudu an ga ka san mai uku ma haka ne ka bi ne a farko can na ƙarshe babu wani abin da za ka kula sai dai yin irin shi ne wannan ba ta kare nan sannan a cikin sallar an yi raka a biyu an yi raka a ɗaya ba zai tsaya ba don ba wurin zaman sa ne ba to ya zai yi a tsayawan tunda kone ba za ka yadda kake so ba sai yadda aka ce ka masa kan da tsaya shi tunda tsayawa a wajen wa'annan bayan la'abu yawa bin da ya komai sauki sai eh, ya ba dole ba mutum ya tsaya wani abin nan ba wani ta suna cikin taba sai kana sai a nan cikin sauki take kana tsari ne ma a yaga maka kuma can aw da'iyan insha'a ko ya ci gaba da du'a'i tunda wurin wurin karɓar du'a'i ne ya yaƙi yayin da aka yi fiska da fiska da maƙiya Allah du'a'i a lokacin na sama buɗe take ana karɓar du'a'in su Au qari'an ko ya gaba da tilawa ai du'a'u ibada ne ban san ma a ce maka yana da adda lokacin nan da adda za ta yi amfani dinga zuba hadda kawai shi kenan wannan mai raka ɗaya ne da raka biyu ne wa fi qiyamihi da gairiha gairiha gairi sana'iya a wannan ba suna iya ba sai wannan ta kanto tunda ka gairin tafiya ne ko kaga in ya tafiya ya gama in ya ga dama zai iya ci gaba da zama ya ce musu ya gama ya sake su to amma zai yi miƙewa ya kabbara ya baya shi kuma ya san dama yanayin kabbara ta biyu su sun zo zai ci gaba da tsayawa ne imma sakitan wa imma da'iyan wa imma qari'an to shi da wannan taraddudun babu ta kamaimai ga magana da aka samu daga nan gaba a wannan zama za a yi ko miƙewa za a yi شكنا عندما تبدأ الدنيا تجي تجي بدي وأتمت الأولى وانفرقت إبن فاكو سيسو قالفا سيسو تكي فقوم أتمت كنايتي ثم صلى بالثانية صلى سي صلى لجماعة نبيه ما بقي أبن بيرجي كان ما بقي يا ركعتين يرجي يجيني كل يوم يجي ما بقي kai kasan irin salon da kuke yi sallar gida kuke yi ko sallar tafiya wa sallama ya sallame in ya sallame fa atammu li anfusihim sai su cikata domin kawo nan su da kansu nan magana ta kare walau sallau bi imamai ne inda za su yi sallah da limami guda biyu aw فضلا هو اي صلى بالايمان وصفه اي اي اي يا با يا اي وانا نسيم هو في صلى وانت ما انت تبقى صلي وانا نسيم في صلى وكم كوي المهم بعداني جمعي اي جمع ان دواء ان كوي صلى في كوي قدا قدا قلنا جاء وان لم يمكن in duk wannan ba ta yi ba eh ha ba kai kuwa su yankin su yi sallah da limamai guda biyu ba a rawar mutanen guda biyu ba shi gana wannan su yi sallah sai kuma wancan ma su yi sallah shi ne kuma zai zaɓa wala ya ce faɗar nan kasa ya kan tartibi wa illam yumkin in wannan duk ba zai yiwu ba wannan sallah da rabawa a sallah kowa ne da limaminsa eh, sai zama da liman guda biyu ko a yi sallah da liman ɗaya kowai sai duk wanda aka fuskanci amurin layin ke to a akkaru sallar kada a yi ta daure kuma da sai ta jinki ta falle akirin ikhtiyari zuwa ƙarshen zamani lokacin sallah zaɓaɓɓe wannan yi safa da har yara ƙanana ana nuna masu ga ga istiyari ga daruri ya zama jiki a jin ka kawai da ka kalli za ka ce yanzu lokacin istiyari ya ƙare ba sai ka kalli amsar ba a ah, istiyari ya ƙare da ganin yanzu yanayin lokacin na istiyari ya ƙare wa sallau ima'an tunda yanzu maganan alaba ba zai ba sai su saura da nuni ima'an wannan yadda ta samu hmm. eh anan hayakin ta a kiran sallah saboda kwata wa yankan eh, abun nan dai mutum ɗaya za a iya abun nan kai ba za ta kira ba ana guje-guje ne ba ta kira ba ba ta أمايك أمارتي كأنت أمهم عدوهم بها كما إلدى مكيا وانم أغدبية كما إلدى مكيا سكفات ومسسنا سكين صلى كوي كإلدى بأذا كيسو مكوي سيجاه أبو ياري يعني دايا كتفي وانا قوي تشتوش أنا وهل ده للضرورة فيه mashiyan wahala halla tafiya ta halatta don lalura ya kamata ana shiga ya halatta ana dawowa yadda za ku a kai waraka da ɗin eh. a inda sallan ta tsaya yi yanzu yadda sallan ta tsaya gaskiya da ba magana da lalota sai da ƙarfin ta an yi da abin da ya mu kawai a ɗora a ɗora inda a lokacin ba ma san ba za a ƙarfa sallah a samu mutum da aka yi kai ana bukatar nutsuwa ana bukatar juriya ana bukatar zuciya a nan don mai ne don da ke tsaye ba wani abu da zai rikita shi don firgici ya karfa ya kamata ka samu wanda tsuwa ba damuwa za ka yi ba ko ka ban nan za ka mutu ka je wurin za ka mutu in ba ba ka je wurin ba mutu sai za ka yi ko kan da maka fa akan me za ka mutu waraka ban a wannan hali ya halatta a yi gudu wa fa'anu za a iya duka a yi suka a yi tsara wa adamu tawajjuhin ana barin fiskanta alƙibla lokacin wa kalamun za a iya magana a lokacin nan wane adaka ta kare wane karomin kiyoyi kan da kila wannan maharbe ne duk wata kibiyan ta zai bata ba kibiyan su sun kare da abokin sa da kiyoyi wani ne kuma kiyoyi kana cikin hulɗa ka zuba a kwarinka Kama. fa in molar mulaffakin da riƙon mai jini wannan ya fi an ya fi da ne me sunan babu ba da eh? sun kuro da kafin ni ban ji ba yau fa an ya fi da ne mutulakan to wannan ba ta taso ba ba maganin hatta ka fi da ne na ufa يعفى عن الدم مطلقا دم الجهاد هنا wancan ya siyo ne suna gida ne amma na kowane irin jini ne eh wannan a ah, to ai sallan ake magana kazan alwala an riga an gama ai ta kuma sallah alwala ba ta cikin sallah kuma ba ta cikin sallah dalilin ruwa ba ɗaya ne ba kowa ya fi ba a sallah da alwala ai ba tsura ko da aka ɗauka ba kan kamanta yi ne inda daman alwala za a yi alwala inda daman kada wannan babin sa daban bai da alaka da cikin babin tun da sallan aka ce da ma sallan tsoro zama maganan alola ba eh an ce da wa kai ka ji hosu ciki ba babin ne ba ko ba haka ba an kance duk inda aka ce za a yi sallah za a yi azza ko za a yi taimama to ba wurin tantance su ne ba ba ba gaba kamar misalin akwai eh, wani rubutu misalin da ake na zamani idan an karanta babi za a karanta farillai a karanta sunnoni a karanta mustahabi a karanta adabu a gane to sai a ce ga siffar abu to shine sai an kawo irin wa'annan duka amma ba irin wannan babin ba ba ka alola a nan ba kawo abin a nan tunda ba babin ne ba kowa ya san ba a shiga na sai da alwala amma ka'idar da ake bi yanzu ka ga kamar salon rubutu min hajjul muslim ka ga zai kawo maka babin tarifinsa muskilolinsa falalarsa fa'idojinsa ga farillansa ga hunnoninsa ga muskabansa ga wane ne dinsa in an gama sai ce maka to ga sifar yadda ake yi sai zai ɗauko maka bako ina yake amma ba wannan ba ai gano ka bai da tashi aikin hajji sai da ya kawo uh, fa'idan hajji wajen hajji dalilin hajji shekarar da aka kirkiro hajjin wanda hajjin ta faru wane ne nasa adabunsa karillansa yadda karatun uku da ba ke da to ya za ka yi aiki sai ke ta zai nuna maka za ka yi arama, za ka yi kaza ka ga wannan ai lokacin da zai ɗaɗɗa kusa da shi inda take kawai tsura aikin zai ba to wannan kuma haka na sallace kawai ake magana ba a ce an ba a ce ana yi ba ba a ce ba a yi ba da wurin sa bane da kawai wurin wa in aminu idan suka aminta an tun da kaga ai ana cikin abin nan ana cikin fadan nan ana cikin abin nan sai ga aminci ya zo biha ko cikin matsala ta amin sai mai shi ta sallah aminci kaga lokacin ranar ne na aljilla a lokacin za a nemi daidaituwa a lokacin za a nemi kaza a wacce ɗin ita za a tsora kawai a mai da ita haka sai a ƙara sassaka sai dai lokacin ba magana a sake nemo liman in ana tsakiyar yi ne abin ya kwata ne ba magana nemo liman yanzu ina liman zo ka ce ka ƙara samun na sallah da kuwa zai ci ta sallah aminci idan sallah mai za ka liyar kibla za ka yi hukuri za ka yi sajada za ka yi tahiya za ka zauna za ka yi gujila gida gida ka wannan a wannan za a mai da ta sallah hannu wa ba'ada bayan ku an kare ta a irin wannan halin ko a guje ko a menene aka gama ta ko ba a sake ta la'i'adata ba a sake ta ta yi wannan zai iya yiwa tsoro ya kau kasawa ta zunna abubuwan ta zahara na fayihu kama aka ga baki irin jama'a duk ka zan mutane daga nesa baki rasa gani suna dokowa wanda iri ne ga su sai suna hawa jakuna jakuna dawaki dawaki ne menene ga su nan tuli sama kawai kuma wadansa aka gari yan buki ne aka tabbatar irin yan tsohon da kin make nan har ya ji <laughs> kusa gano ce da ah, ke eh, eh, yan buki ne kaga ta yan buki na ranku da yan buki duk da dai akwai ɗan ɗan ka kaɗan sai tsoro ya kai ƙaryan zai zama hamsin dai yan buki na suna yadda makamai tare da su amma ko da yan buki ne da makamai a ƙoye kuna kwasa da ya suna sama da su wancan ba suna cikin gizo ba kuma ta yi akwai wanda aka fafa a kai ko wanda ya karya ko wanda ya menene kafin su fitar da makaman su fito da aifa ai kun yi da kun gaba da su wanda ba ya kawo sawadin zan na aduwan fa ba haka na fayahu wa in ta in yi shagala ma'al'ula sajada ba da ikimaliha shi liman kenan zai yi sujada bayan ya gama ta nan abin da za ku kawo ainihin abin nan to in ne sujada a an farko wanda ya sallane su kablin ta kama shi ai ka ga kuma su da haddu za su iya sallame ya kafin lima sai su yi kablin sai su sallame in ba ne su sallame sannan su yi su gama sallan su sallame su yi ba'adin su su ce amma shi na shi yana nan zai tafi ba'adinsa ko ƙarfinsa zai kai wani ƙarshe ne wa illa in ko ba haka ne ba ba da ikimaliya wa sajadatil qabliya ma'ahu sai su sajada wanda suka rutsi nan tare da shi amma da rai sallamin ba sai ya sajada qabli wannan ya koma duka bada wal ba'diya ba'da qaba'i ba'di bayan an kaddama biya mun su ya inna mabiyan sa kenan shin wannan rikici ya kanta ba wani na an kwanto wa in salla fi salatiyyati aw ruba'iyyati bi kulli bi kulli raka'a hada limami mai rikici ne ce to yanzu shi yadda aka faɗi dukkan nan yake yin haka sai yi sallah da kowanne sabbin guda biyu ne ko ne guda hudu kowanne sai sallah raka ɗaya da su ya sallah raka ɗaya da su fi eh, wayan sallah fi sallah fi ya ko ne uku sai kowane raka da kaga kenan ruba'iyya sai ya sallah na da kin hudu kenan shi kuma babbi kullum raka kin yi ra'ayi sai sun kawar ware batalatil ula wa salisa kin na farko sallah ta sun na uku sun iya. in a mai hudu ne sarrafa ta ɓace mai iya kafin na uku daidai ne shi na yi wannan an fita me ya rage kai kaɗai ragewa mai raka hudu da raka hudu sai ya salla da eh, jama'an farko raka ɗaya jama'a na biyu raka ɗaya jama'a na uku raka'a ɗaya jama'a na hudu raka'a ɗaya su karan kansu wanda mai raka'a ɗaya in ya miƙe tsaye sai ya gama uku kenan mai raka'a na biyu eh, kaga in an gama in an gama sallah kaga sallar shi in ya sallah ne kaga akwai a baya akwai a gaba tunda raka'a hudu ne kada idza kuma alqada wal bina wa qaddama al bina sai da kana kaga anan musulmi ya tafane shi kaga dole zai karafa kaga jama'a na biyu ya karafa ta gaba sannan da ya idan ku da raka na uku kaga shi daidai ne a mai raka na uku ko shi ma kaga ainihin tunda an gama na uku zai tsaya kaga zai karfa na kansa kaga zai dawo baya yi uku to sai da kana sai aka ce wannan in mai hudu ce kaga mai raka na eh, mai hudu ce wannan ba sai na sha wannan wannan ba to saboda haka nan na farko wanda ya raka na daya gawai na kada su tabbata wanda suka ji shi na daya kaga ne yanzu jama'an farko ai ka gani an tsaya ba wajen tsayawa ba barakan hudu ya ga wajen ba to wannan kaulan wahidan jama'an farko wanda ya raka ɗaya da su mai hudu ke ba sallar shi ta bace ka gani mai raka'a na uku amma a mai hudu banda mai mai hudu raka'a wanda ido ke ainihin masu raka'a ta uku ta hudu wanda ya sallame masa ainihin wanda suka bai shi na uku suka runa shi ma sai saba shi wanda suke da ita na nawa mai biyu mai hudu saboda ba sallatu na nan eh. ina jin ga ba a yi ba kafar mutum magana ba babu ya ce maka babun kafaru ne da kuma kai su kafaru ne dare. ai farkon tambayan ga salatin khawfi ita na dole su ne ba ana yin ta a hudu ana yin ta ana yin ta abin da ba kafa mutum bai ka kuma yanzu da yi rike sai ka dawo kan hanya duwancin bashi yanzu Hmm. ai ka kyale su ta kan ka kara masa kasa akai mana yi samu sauki in ji yace to duk da yadda da nawa da naka ba fa ya zamu da shi hmm, ka bin shi na'am magana ta ba ko to wannan sai wannan aka ce me yake da sunan بطلت الأولى والثالثة والأولى كما أكرها والثالثة في الرباعية هذا بلد سمائية من سأكتي أكتي وسكتي كي كغيرها كغيرهما على الراجح أي حق أولاً ما وبسم الله راجحة هارما تبدأ أنت na farko da na hudu to hannun biyu na da na hudu su ma ta su taba shi yanzu da rabu zai sai kai haske ma ala raje amma na yadda zama dole ba kuma tun da raje ne akwai gari ne da sauran a ce ka gairi bi ma ala raje kai ta ɓaci kamar sauran ba dai sauran ta biyu ɗin ma da ta hudu su ma ta ɓaci amma wasu sai a khilafuhu an ingantar da saɓaninsa ta biyu da ta hudu yi karatu na gaba amma da yana ya fito to Allah ka rauna mana da shi ina ga haka ba a haƙura ba da da komai ba sai an kawo hadda Thank you. Da Najeriya da ake ba abin nan ba to ai kuma ka kamanta a Najeriya ko aike za a yi ba a aikin musulun shi kaɗai ba kuma a aikin kafin shi kaɗai saboda akwai wani nau'i da shi da don haka nan an yi haka a ce a barwa a ya sai gadi sai kaɗe musulmai su sallah ba yi kuma ba dole ne tunda menene ka ga ba a fara zata ba ka iske ko aike za a yi su da ke sun san abin da suke ba sa aikin musulmi sallah ba sa aikin kafiri sallah nan aikin da nake nufi in dai aiki za a aka ce kana neman a baka jami'ai ba a baka musulmi sallah ba a ba ka kuma kafiri zalla dole in can da an haɗa su da musulmi in nan kuma an haɗa shi da kafiri kuma shi haka ɗin shefi wanda kuma na yawo kuwa kuma duk yayin da za a ɗauka mai isa za ka iske a wurin jami'an ɗin eh, duk inda ka samu bariki to sai ka samu ma'aikatan addini kaga kenan an yadda duk abin da ka sani na addini ba ku da ciwo da sai dai inda kuka yi sakaci aka samu fa addini da yake kada da ga sallar da za a yi amma a ka'ida ba ka take ba ko komai na addini ana yin sai dai irin abun namun nan rashin haɗa kai yawa gari an haɗa kai za a rashin haɗa kai an zalunce mu to an tsaya ku.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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقربنا بالتقوى وجبلنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين